لو تميل به من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يهده فلا سد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 al'ula haba mana shi ke nan 1432 daga bayan hijira a wani sasanar daga makarar madina na ji daidai da tafi wuta ci ne april ya 2011 insha Allah ta'ala يوضع كاتين كاتين قال وصية الصغرى شيخ الإسلام عبد عباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني شيخ شبهون دون فرع إذا أدوك لا يوضع بابا أبو النبوك amma ne ga alwafiyatu su guran nan sai shariyyar hadisai إلى حيث ما قلت kunta بسم الله الرحمن الرحيم سؤال أبي القاسم ابن يوسف بن محمد التجيبي الصبتي المغربي يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المغرب المصلح المعرب المصلح أعلم من لقيت ببلاد المغرب والمشرق تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله بركته بأن يوصي بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات ويبين لي أرجح المكاسب كل ذلك على قصد الإيمان والاقتصار والله والله تعالى والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته سؤال أبي القاسم سيدنا يما ليد أبو القاسم أبي القاسم ابن يوسف يوسفنا ابن محمد ليجا محمدنا التجيبي الصبتي المغربي ga ya tafadalu sayyiduna ko da shi ce yi ya wadu a shehu mai ga shehu na man alfakiyu mai fakiyu na man ya kikiyu al'imamu mai man gagaru ne na alfadul ya zafalala al'alimu za coci gigo ilimi a nan baƙiyyatu salafi da shi ce mini ya zai baro shi wa wa halafi da ya shi ci ya za su maji almubdi'u almugribu zana da ke laye mamaki yawa da ke ji ibida a wuye na ma da ke lagayen garayi da shiga nan almu'ribul musbih zana wani larabci ce ga daga nan mai fasaha yana alamu mallaki su bi biladil mashriqi wal maghrib zane je ilimi ga nici gudu da yan mashriqa ko yan maghribi na imana yi lafiya da yi lozu taqiyuddin zane ga taqiyuddin na أبو العباس وبيع العباس أحمد بن تيمية أحمد نجية تيمية أنا أبقى الله بركته شوك لغة البركة ونسي كنتينو ما وش يوم وادي إذا بأن وجوه سيتي بما يكون فيه صلاة الدين ودنيا وجوه سيتي هنا لا جارة الله لمريا دين يوم وما كي لا جارة الله لمريا جيونا wani shi da ni umarke wa bi gungun ba wujin bayani ya wai wujin uluwi ila kitabin da bayan tafi na ya kuno alayhi kimadi litafi wuce ga wuya lillahi yau ga wuya ya biyu fili mil hadisi yau don waji kafin ilimin hadisi na waka zalika umarke wa bi gungun fi gairi min al-ulum shar'iyya wujin bayani litafi na juya ya fa wuce a ji ilimin da sai min wai na bi ne kuma ya waji ga mu kyan wutan hutu ala abdul da amali yake ya fi da falala ga asali hani ya tugu yiwo ba da liwajibati bayan ta wajibi yiwo wai bayyana li kuma ya waji ga wuce bayani yawo arjah al-makasibi yake al-makasibi na jafe jihar da ke 起码呢没有不能够起码你自己机会啊，再多点，这个大家都鼓都鼓一点这个 kullu zalika bata lo abin wuji bayani wuji yawo ala qasdil imani wa dukkan yi wa iktisaru ma ke ji wasiya na jawu ko ji wallahu ta'ala ya hazu mai ba da toci toci go musa da salamu karimu alayhi asal aminci ya ce ci mu wacin wuri da batu wa ya ya ba ba ale ga ga ga dinna ya wa yi la mi fa ga wille gida ne sai ji makanta ga ga wa ji ga ki wa ji ne ne ba shi sai ga wa wale ga ga dinna ba ni in ga ta ba je ki kai ta nan ko a shawa ne gaggaga babu yawa mai yi da yake hutawa ko ya ni asbabu nuzul wuce ya qur'ani ne ba shi asbabu ta'jil ko asbabu urudul hadith ko bayan hadisi ne ta ci asbabu ta'jil so gine la ce kan ta tilo wuta wuta ne matsala ne yawa ga ike ilani ba wannan zai ni matsala ne ya cewa ga yi za zani fagon nona oyi wajin da suna yi ayu da ke da dun nona yi zani faru da ci ɗin da ci ya ba da ce ci wuri ba a dai don abu kasim magribi ga gibin sai ya ga yi dun nan kuma ga wajen wucin wasiya ke wasiya ta ne wasu cinan hadira tsoro don wujiya especially wagali da yawa a rushi wanda ka yi wuna inda hankali a kayi shi wa da su amma wa guda musu ne ce kaje ji wata ci wa ga ko aka ni ya ga jan da ya ni ne wa ga yayin ji ke ji wata ci annabi sa sallam jiwo ji wasarci sahabai ji wasarci manyan musulunci ba ji wasarci wasarci na wasarci ba ta nan wadda kan sai da zai da yin kan yuku wani ya kuma ne ta kuma sai ji wasarci ya jama'a ne gudu da annabi ne ta bayan su ne wasarci wasai ne insana sai jajji wasanci ya zawan gidan wula ne tun wajen insanin bulu-bulu bayan da mancuyi كتب عليكم إذا إذا حضر أحدكم أحدكم الموت in taraka khairan li wasiyati lil walidayni wal aqrabin wa ne da yake yawan farki yake da nabi annabi sallallahu alaihi wa sallam wato wasiyati dan guru kai wani annabi sa sallan wa ga inna ba so yi wasiyati wa ya gulam ya wai jinnan in yi wa ali muka kalli ma kina la kan ala kalman yake wo wọ́n fẹ́ ṣe ìjọ ìfọ́dìlá yàtọ̀ kàtọ́fẹ́ ti ṣe ìjàtọ̀ ìfọ́dìlá tẹ̀síbì ìtìjà kàtọ́fẹ́ ti wà yẹ tó ti é dé gbòòrò ìgbà náà fẹ́ tà fẹ́ wò ó báyìí ìzá sàárẹ̀tà first àdìlà wọ́gá àbáyán ọ̀bàdàn tó ti ìzá sàárẹ̀tà wọ́gá ìwà tẹ̀mọ́kọ́ first àìmìlà wà tẹ̀mọ́kọ́ ló tó ti láàrin ìfọ́ àtọ́lẹ̀mọ́ ìjọ mu'az bin jabal annabi sa sallar matu biyar su gun annabi ji wafaiki annabi ce da ne sahabe ne ce kuma yawo zakalla inni araka fa ko ta bi samra da wani dan ne yoye go za ku ce salatu wani yannan da ta yi jin wata kiga ta da wani shi wani da wasu ta ne sa sallar ne ce kami aminu za a tsada wuja da yana aminu ke ji wata yake ga inna man na kabla ku ga yi ga kami yana kanu ya saka zo na kubura an biya yi masajida a kabari a nabi a gida masallaci da ta saka zo kubura masajida sai ya na haku an zalika ya ne sa tsada mai je wata ce ga lakabari shi masallaci mai shiga kare da ake a gama wasu yake a ne sa tsada mai ji annabi za a sallam kanu jahili na rufe ji sarki har su babu na annabi sallallahu alaihi wa sallam wai ga ga as-sala wa ma malakat aymanukum sai sassa ne sassa na ganje wushi ne je gaje ne ma ne sai ne annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan sosai ta bi yosai ga alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين يبقى تسمى أني يحكم الله وتسمى الخلفاء الراشدين وعليه وصية النبي صلى الله عليه وسلم من الوقت وعليه بعض النبي صلى الله عليه وسلم يجيه وتوشي عليه صلى الله عليه وسلم كيف إذا يقولوا ده أطاع كيف أجوه كيف يقولوا ده يقولوا ده

kì í ṣe owó ṣì àyà àtẹ́jọ yóò tó ṣì lánàá ti rí àjá àjèlì wọ́n á jẹ́ àkíndé àrùn tí ó jẹ́ máa kádàgbé ṣàbọ̀ àdá ọ̀dọ́rọ̀ rọ́tò wọ́n ẹjú wọ́n fẹ́ ṣe gíní yìí zani yìí fáìlì gíní yìí jẹ̀mẹ́ ẹ̀fún jẹ̀mẹ́ yìí yìí àkíndé ní mi tálẹ́ sílẹ̀ mọ́ ọ́dọ́ zandoro ní àrùn láwùsù lọ́gàfíà táyà kò sí àwùjọ ń lọ́rọ́ yìí. àlìmáwò záàdì ajiyar mai jago muhammad ibn rafi ibn salama kuma jago muhammad ibn rafi gudu ga garu ne a jikin mai ciwo amma ta kuma yi janta ne su ce shin baro da wasu ke jikatun a jikin mai kato ce mai cikin har yanzu ita yi sallah kanan kuma yi jiya kuma yi sallah ma musulun ta kasu yare amma bai yi jiya kuma yi sallah wajen da wani lafi wurin ne don gani wa ce ga sallaci wa lokacin da zaji kino zaji kafina al'imamu za a ji cika wasu yanki mai cimro ita smith da ta calculation mu aja ya ga wasu yanki imamu za a ji muhammadu ibn rafi ibn salama wasu yana imamu za a ji kai daga ga don a jin hadisi na hadisi a sallam mu ji alqur'ani daga ga don a jin hadisi mu ji da wani daga ga don a jin hadisi mu la ku su salla daga ga don a jin hadisi mu la ku su azkaru daga ga don a jin hadisi mu ji na salatu alibi daga ga don a jin hadisi mu ji kaza mu ji mu ji mu sai islam ne mu ci ko sai ne ku shayi da shi ya ci ne ci ci tuba da ne sai da mu ci sai ku ga to yi wasiya gudu na zaune wasiya wasiya gori shekul islam ibn taymiya wa ne ga ga ga wa tarihi ibn taymiya wakati wasiya ne tayo al wasiyatu an kubura sha da lokacin kubura kuma na nufin suke ji a wani kiyo a madin ciko al wasiyatu su ne ga misalat ne ibn taymiya يقولنا أجمل نتدمو عديد المسافر الأموي الشامي سوفي يعني يأتيه سوفي amma sun fi na wujin na gida gulu wujiji a ji lalace bai ta lulu da yi ta yi na sini ne ya fi zuru da yi aka a gida ya suna madaduni ko kawa da kawo wace ya bai su rugo a dino musafir ma jihar da ẹ̀jẹ̀ mọ̀tàǹtì rẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ní ẹjẹ́ tó wùlú ògùn lẹ́mọ̀lúgbò ibi tẹ́ ìyá ti kárí káwọ̀ sí ya kó lọ́bẹ̀ẹ́ bí ọ̀ ló bá àtùbà òjò ẹ̀jẹ̀ mọ̀tàǹtì àdínú mùsáàkì ìkúmọ̀rún òjò tó mẹ́rin àdínú mùsáàkì al'umawi ganin da shekul islami alhakari don da shekul islami alharari don da shekul islami alharwi don da arzikari a aljilani ba ta na shi mun gagarumi jayo mun gagarumi jayo na shi a teji sufanci amma a da ya suna da labari mai ke na faya kuma ne mai labari a hajjiju mai an yi jin an yi musulmi an sunci an yi sunni an yi sunni an yi kaza an yi kaza ibn sunni an lawa shi na isa da wato ala da ne da ya ne yake al-kubra ko abi qasim yurmihi ubeji ni ke ya ruju wo ka ji nan zugo wasi ala tuju ba ne ti biyo asura bayo wale ga ke ciure wale ga shekul islam ibn taymiya ademan mace da bane ga nasuru mambaji nan nasuru almambaji su cuta imo wani ya ne ko amma yi misali ya ce ba ce wa ga alaji biyu alaje ko yi misali ya ce ka risala ne to ce jin bayani ya ji da ya lusu ne shigo to ce jin bayani ya ce na suna wa ga suluku yi na shigo da yanzu ne to ce sai ya ji aga yi misali a wajen nasuru a ga misali shi ya fi misali da nasuru mambaji ṣéèkù islam ibi òkèyìn nǹkan pé kí ẹ̀jú wọ́n fẹ́ sí òkè láti nàìjíríà kákákákáká yẹn nínú wo ajẹ́nítà sì dẹ́gbẹ́ ìwé ìsọ̀rọ̀ tí kò kẹ́yìn ìlà àjẹ́ ìfowá ní jìnà aláwọ̀ jí ìlú kánítà sí ó ti dáyọ. wọ́n gá ìsọ̀rọ̀ ìwé ìsọ̀rọ̀ ìlà àjẹ́ ìfowá ní ìgbà wà lé gan وقال إذا نبات جزاك تقول لي كي نصرنا وعجرب بدأت الكلام ليه بدأت كل وشي وجيه وكونتين تجيب الكتاب يوم شهور. wàlẹ́ ní ọmọ yóò tún ìlà tóbi tí o a ìlú tó ti ká ká ká ọgá àti ká ọgá àbọ̀ káta bí àdúrà wù ẹbí àbílẹ̀ òkú káwọ̀ sí àkàzọ́n ló bá kàzọ́n káyọ̀ tá àkàzọ́n ló bá kàzọ́n káyọ̀ tá àkàzọ́n ló ta kàzọ́n da àmì ìṣó. bá a tán wàlẹ́ ìlà ẹgbẹ́ jíjẹ́ àbí àgọ́ àjí ni kúrì àlẹ́ ìjìká ni tààrẹ ìlà kẹ́yìn bó ti bai wáyé bẹ́ẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ kún alá náà búdà إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تدل بعضنا بعضا أربابا من دون الله. من واصلون يجوز a shek muhammadu nasiruddin al-albani hafizu lokacin muhajjisu nasiru al-mujaddi al-albani kayu jihadari na wasiya ta mun ga jihadari da ka zo wajen kuro mun ga jihadari da hannun kunya da mota ga da ba zuka sanar lupa àwọn máa ń tàbí náà látọ̀ bá náà dídíò àfún ìrìnàjò ǹgá àti láti rí àdá àjọjọ́ lè jùun lè fi ti ń lè tí ó ṣe ṣíkà tí ó sákàtà sí lóòtọ́ mọ́ àhà àríkìdá jẹ́ àdàdíjẹ́ àdàsókú nígbà tí lè jùlọ ń ká náà tó ẹlẹ́ṣin jẹ́ náà tó ẹlẹ́ṣin orí tọ̀sílù náà tó ẹlẹ́ṣin kádùgbọ́ wù náà tó ẹlẹ́ṣin oṣù tí wọ́n tẹ́ bọ́ pa tẹ́lẹ̀ wọ́n ti wọ́n fẹ́ ti ara àjà ìyàtú àìsìláríyà ẹgbẹ́dọ̀ òjò ìjìyà fún hasan àti ìṣòro ṣòro kà lálàá. wasu sarki ya ta wani wani Allah ba mu am wale ga Abdul Qasim al-Maghribi kuje mu sai ya ga wada ce ga jinna ne ko ya ce ga jiro ya zuwa bayan mun wale ga ne da ni kilo ada ku da jiro ko ga Abdul Qasim wajen da ya gaji kafi ne da fasa zuwa da zikiri sai kuncin da ta da da ya gaji ya ne yana da ilimi ne kan yadda ilimi ya ne a rin fa san da ga sa zuwa da zikira inda ma shi bawa da ayi a su'an ba ta ya ja yi ci ne gutu ya zuci jiya ya zuci jiya ramana bi qayyim al-kafiyatu وهو الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التنكيل والتفقان جاهل شيء باتوه ونوزانه shi da ya ba ta wuce suka ji cewa dan ruba ilmun ji awsafi lillahi wa shaqihi wa dai ne ta sifati ya ce ce ma na wa dai ne ta to la to ko wa to dai shari'a ta to la to sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lọ́tọ̀ ilé ẹkùn tẹ́bà sáyà wọ́n tọ̀bí ibi zákàlì àyíwọ̀ ọ̀bẹ̀rẹ̀ gbàdọ̀ mi dókítà ìṣàdé prescription náníwájú rẹ̀ da mọ́gbàgá àbúrú nínú adáwọ̀ ẹgbẹ̀rún sẹ́ńtẹ̀ fọ́kù hàn látà àmúkàn dàgídàn ẹgbẹ́ òde ìgbàlá bí ẹgbẹ́ ògbó ni o ẹgbẹ́ jíjẹ jẹ ẹgbú de kí o ẹgbú de ìlú ẹgbẹ́ jíjẹ jẹ ẹgbú de kí o ẹgbú gbó ni wà. tọ́lá ẹ̀dọ́ wà jí kan jẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí nínú ìpàdé àlejò fún àtúnlẹ̀ lè tí ó jẹ náà. lọ́kàtí o fẹ́lẹ́ dẹ́gbó àdọ́fà sọ àgbẹ̀yẹ o fẹ́fẹ́ jí náà á jẹ àwọn abẹ́lá mi ti gbé gama yau zan ba a ƙwararru irin da suna ba da da ne a gane da ne fare yana da fatan yin yau yi nuna yasa ne kare mai yi ko ilu hazan ko fata da yin nisa sun mai yi yasa ne kare ɗayin nafi yasa ne kare shayin harami jikaroki yasa ne kare tsara shi ne za fa da zai ci da shi shi in ga da ka tuje ki matsala an da ciwo wa da ruwan shiga man gidan man zai shi ya man a mai da haka ga su ku mai a ke ya ga amma an ga ban wacce da kun gani ni mai fata rashin tarbiyya yin nan la tasalu an ashiya yin tubi da zaku da suku daga na biye sai da suna ga bayanin jawaka ta kiyo wala isatu jayanin ni da adabu yake dole ọgá ẹ̀dọ́ àjíjàn ọgá jù òdìgbé yẹn náà láǹfààní ilé àyíká yìí gbọ́dọ̀ àjíjẹ yẹn náà kọ́ńté constitution nínú ọgá mọ̀lá ọgá àdá kùtù gbèjèjì tí a dá àbúrò sọ àwọn ìbùdó àdìsí ni a dá àbúrò àdúrà àdìsí ní ẹgbẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìdílé àlùfàtì ìgbẹ́kẹ̀dá yìí wọn àti bẹ̀rẹ̀ ìyàwó gan-an muhammed tẹ́gá ṣíṣì kó èjì mọ̀kàntà gá ṣíṣì àdìsí ní ìgbẹ́ gan èjì bẹ̀káyọ̀kùnrin mú ní àti ìrọ̀lẹ́ kó mọ́sálẹ̀ àlùkù wọn náà ko misali ya fi jaga a riba su wani awa gawo da shi ta ce awa mai gwamnati ya constitution court ya na yawa sai na na hajjisun nasa bima ya rufu ne ya zaje ne da an yi sai yi ka zaba la'ura su ne ƙorar ƙorar su wa gbogbo ní àgàgù nígbà nígbà ẹ̀dùn àjíjọ wọ̀gẹ́ jíjọ mọ́ngá ṣìgbó ìṣe ìyàwó ṣì wọ̀gá àrẹ̀kọ́ ìyẹ́ ẹ̀dùn fi kásẹ̀ ètò àìgbìyàn wà sai mu da da da da in ko mu yau wasu gwaji da bukata ga jinnu alali mo ga gu da kod bani wa ta fili wa ga ga ji amin ma da nan wa ne jinnu idan ka ya bayan anyị ya ji wa dai ne shi da ni kai da lawa sau da an yi faruwa ne kuma a ga jinnu ya wannan wajen hankali a matsalar su kasa na za ta ci lafi wuce a zawon fatawa tubo a sha mu zawon ki wuri kawai wuce da jini ki sha rushe ba ina ki wanda ya gina da jemuwa da jini da ci wa bidiyo da ya nan manya jina wa waye ki gani kayan jina wani a ƙirji makanta da zai zuwa jina shi wadu na manyan wani da ya gada ne man ga wala ju garo kashi uwa ga ya ya je do ba nin na kuya kashi uwa ga ene so ni wudi je e gbono ga de iba bubu nu ya je kuja an kariya istirdawi nususu je ne je gbo wa la da wa la ya wa ji kan by force a shek mahmudu nasiru biyu al'albani in bẹ́ẹ̀ gbọ̀ngàn bá gbé tí a jẹ́ àgbọ̀n yẹn láfẹ́ ìtìyẹ àgbẹ̀ ìdúró gẹ̀lú yẹ ẹni mẹ́lá wọn jí gan fẹ́ẹ̀ tìyẹ bá gbé tí a jù fẹ́ẹ̀ jìnnà wọn jáde gbùgbà á ẹni wọn jí gẹ̀gẹ́ dá ní mẹ́fà ní àyà yọ gbá nínà kó bá àfẹ́ tí gàn sọ láwùn ìyàwó tó pàtàkì sí tàbí èrè mọ́wùn jẹ́ ọgbọ́n ojú ó lè ṣe rà nígbà yìí calm down mọ́nà. to da ce ga wani gajan wa da take ba shi ke nan ba ta wai zigizin gwamnati nan ta ji makanta na ya jenan ne ji ganin sai mutanen da zan wuta ko ma waje tun da ni ne illa kalila ilimi na la wani zai ji a ji malaika jaga la ilma lana illa ma lam da ne da kan da ne alhasib ko ba shi ke nan ba annabi za a sallar malaika jibrilu duk da yake a sa'ata na jin wannan masula na ji alam min as-sali na da nake ni ko suna ji da ruwa wuya sayyidina bakar la ayu samain تظلني وأي أرض تقلني أن أقول في كتاب الله ما لا تعلمه كندك أقول لكنه ثم كتي مع الجين رفا da بذلك أكيد شيء نوتي عنه ya ji gane malik abu ga jidan wuru ga wuta a ga maliku wani dasan tafi da ya fi yawon ko wani duk wani yau jiran wuta ina ibata ma da ga maliku ga zai yi ne da zaje wani ɗaya hajji kuma wara ta hanyar malikan na yi ga hannu ya gudu zuwa ya maliki da kilo nan da ga yaron da sai ciyo alimawu muhammadu ibn sadiku ne ya abdullahi nan ga imam muhammad ya rufe daga kano adu nan ga ladiri ladiri ladiri har tu babu ga a wani wa ya ji da nan ladiri ne imam muhammad ya gada da ba aga ga a ka ladiri wuce wasu ka aga ga a ka ladiri wuce da ni gona ga da ka da yi kashi zalika fadin la yuji mai ya shawo isaku kun rahawai ko bi rahawi ya ibn tonalisha na je ni na yu so en wọ́n ṣe ìsáàkú mọ́tọ́lẹ́ ìsáàkú wọ́n á jí báyìí jù kàtọ́ za ku ci shi su ga abu bai da su ga wallawa ya jibu na haka so gaskiya abu bai da alamun yi abu bai da yi gawo na ta ji za a biyu bai da wallahi ya tashi da idan ije ije bukata yin yi abu bai da amma abu bai da ke bukata yin yi a ya a wuce a yanzu a a ƙarfi makanta na gizo nan sai sun je opportunity sai utilize opportunity kici wa jimin ga bayanin su dubu jura o jura ma wuce dubu yoro wanda zai zuwa ba sai na umar sai rushe to majibin ya yanzu yanzu shawara da yi ko amma to sun na ba su je ga gida ya na umar ne amma wa ya wajen kan cewa so ne sai na umar ne da su biyu ne ne ne ya da ne ne su ne da mu da su hatta wani in ta tuba ila Allah to kan sabat kullukum ko ci ai da wa wa da da mu ne ba ji shi da da ji wani da ji da wuce shi da hakuri wọ́n tó lọ́gbà ẹ̀gbọ́n wà jí gẹ̀nà lúgbọ́ ẹgbẹ̀nà wà jìnà olú wà tí gbogbo jẹ wọ́n jí gẹ̀gbà lè kí ọ̀gbọ̀n mọ́ ìyọ ìwò látọ̀tẹ̀ bí ó tún yú gẹ̀ wà náà ẹ̀jẹ̀ tí mẹ́rin zaman da duk kazan man da magid kazan nan man da magid kazan sannan a bayi bayi ne yi da wani ne na wa matuki ne ya jama'a ma wasu ne mai jita na wace ko su constitution a wani sannan ba ta da buje ne da ruwa jita wa jiki wa na yadda to ne da shi yi man yayi ne fakiyo shi ke yi mamu ne zai fakiyo shi ke alfamu fahimta ko don su shira yi sanani ko ya fi ya mulu walulu ku da dan ni misali ya kawo kauli ya kawo kauli a gida ne wayan da gari ya da a yi tilawa ce kiyo, ko dai yi ya alaka mulamani ya hukunci ya fi fi yi ma'ana alula, sallah azumi zaka hajji taimama haila nufasi nufu janaba nufu kaza wadda ko yawaji ba yawaji yawala kuru talaku kakkani ne ga kiyar ne ga almasayin alfikiyar da na ga jiba aljiburi ne na so cari ne jiburi zai yi rufe kula ne jibiyar kwanjiri ayo al'imamu na imamu na zai imamu bayan ko limai sallah a yana tare imamu su biyu da suke suna da wakil nan da ja Allah kai da sai ya da jamu na Allah ba sabaru don ka بالصبر واليقين تنال الإمامة فيه يا كل يا يقين يقول هذا الإمام جانجينه بمعنى هكولين هكوا كولي جوا جايلوا وهكولي جوا جايلوا جايلوا wasu yanzu wa kun ji wa dawaji wa kun ji a tsake zuwa zubin waje a kun ji ni wace je ya kiri da yin ne ego nan gwazo ka ga waje yi ne shi wato waje lalace kawai mace ne biyu nan da yi ne waje na ya shawa to wani lalace musamman da zai ga gini mai yoyo wajen da abin da wuce ya bane ya ne da faru sun yi ne mai ga gini ne yau ba su Ne wajen da abin da tsare bai da tsare da sai lokacin da na amfani ne da bago da wani ga wani jiyo ومولوكي من يلي والعصر إن الإنسان لفي خسر فعليك ما تعزي الأعدى عصارة إلا الذين آمنوا فإذا جاء إيمان الجنة وعملوا الصالحات أتجو تمرنا وتواصوا بالحق أتجو تجدت ما تواصوا يصبر أتجو تجدت يلي حقولين وعليكم ne gafara min من iman wuce kwakwo umarce ibakiyyatul salaf da yake min ya salafu yau kí á sọ̀lẹ́kù lúgbàgbù kí á sọ̀lẹ́kù ẹ̀bẹ̀ yà yóò fi láàbù lò kí mẹ́nìhàjì yà sọ̀lẹ́kù yìí mú èyí ẹ̀bẹ̀ yà kí dọ̀ ẹ̀bẹ̀ yà mẹ́nìhàjì ọ̀tẹ̀ ẹ̀bẹ̀ yà kú mu. Yóò kó kí ìdí xafa ètò yà sọ̀lẹ́kù yìí mú èyí o kí ne mẹ́ sún méjì yà sọ̀lẹ́kù yìí mú èyí o bẹ́ẹ̀ni kí ó ne ìhókùn tí ẹ̀ lù jẹ́ mímú ìfàgbàgbọ́ yà sọ̀lẹ́kù kí ó kún jù ó. Yẹ kí á ara gani ya fan ara da shi da inda shi ya Allah masalan bi akhirin ya ko da za ya san ya da ne zuma da kiwo da bayan ga wa salaf sai ne يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الصحابي وجد يحتاج إلى يحتاج يحتاج إلى لما لا نبي خير الناس قرني ذي على خير بني قرن يوم ثم الذين يلونهم كانت في جميع تعلم ثم الذين يلونهم كانت في جميع تعلم ولو ذاتوني zan da ki describe ya sanar sai bayan a yi tilahu zan da ki don gaya in ba zan da ba yi shi zan da annabi da sahabi da sahabi ne za ka ci za annabi da sahabi da sahabi ne da sahabi da sahabi ne tare su ne so ba ka ci kyau ga ko ka zo odo za mu ci ni sahabi don zamani za mu ci don tun zamani a nake har da 4 500 years after yi na ki na zamani a salafi ko amma tare su yana da mai ya mai dai ayo so now السلف اليد kí manhaj náà salafu jẹ láyé dúnà ní àsalafu jẹ láyé tó àwọn kùránù sai láyé tó sunna kùránù da sunna ne ne ya ji fahimta ta ce fahimta na salafu jẹ ma'ana fahimta ne jin babu ya ju ganewa sai gwada kira kariyo ba za a yi jini wa ruwa lan kukura da sunna adiya zan zo wa láyé alùpùpù ẹ̀kún àtọ̀lọ́ kìtà alálùpù wọn lókè ní ẹ̀kún àtọ̀lọ́ kìlẹ̀ṣì lọ́wọ́ ìjọba nílá ń dára lábẹ́ àti ètò ẹ̀fọ́ àdéṣì da àtàjù wúlẹ̀ lẹ́nà àtàjù ìtàjù nílá ń kíkẹ́ yìí nígbà wọ́n tán ẹgbẹ́ nígbà yìí wúlẹ̀ lọ́wọ́ ìṣàjẹ́ ọ̀túnlá nígbà àdìgbà àtẹ́gbẹ̀yìn lọ́wọ́ ìhúdà yi tàbí غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ويؤمن بأنه وسعته وسعه walau shahidar rasu ba nuna hajji mai kuci nan in ba ji ma tambayi da nan ruda gane ba wa kira yi nan ko kowai na kira su lari ba jima ta bai lalau huda ko ya yi tabi zara ta biyu muni kuma da ta zuwa kwaya za mu tuni ke kwaya muni ne shi ana a sha ya kwaya muni ne shi wako wanda ne wasu wakami su kura ne ya ta su sun nan an yi ke kwaya muni ne na wasu tabi tabi ya man ana ba bai ya an yi ke kwaya da yi da yi na ba ba ta ke ciye ma da yi da ta ba ta ke an yi لما دعا عليه صلى الله عليه وسلم وقال عليكم بسنتي يبقى سنة وسنة الخلفاء الراشدين يعني الآن تسنة يعني الخلفاء الراشدين مع نفسها تلفج بلاد هنا النبي صلى الله عليه وسلم وخير الناس قلبي ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم النبي صلى الله عليه وسلم بكيه قال علوم الجاء علوم يا جاء درس المنشي

فإن الحي لا يمر عليه فتنة فمن البلاء da wani a yi ma muhammad ma da usulu sunna wa go ta wani na usulu sunna inda na usulu ya kuma bai go a tamafu bi ma kana la ya fa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fa sallam shi sallam ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين يعني ده البدري لا أتي على الدنيا ديننا الإمام مالك لفظ ما لم يكون يوم إذن دينا إن أجع دين زام يعني ديانا فكيف يكون يوم دينا ثم أجل لا أجع ديننا حتى حصلتني وعليه ده أزي عن السلسل والجماعة أدام الآل العزيزي agama ya alul asaru agama ya ce yi asaru su ne wane fata musamman ya ce shi gwaizon biyar ilimin da hujja agama ya ce albarkatun najiyo agama ya fari fatu a mai tsoro alul sunan shi ta ji kimanin ya alkur'ani ta ji ba ta rukututi ta fasalu ta bayani alul sunan shi ila muhimmanci hadisi ya nabi sallallahu alaihi wa sallam ji sai bukhari muslim abu dawud da tirmidhi ibn majah مسند يا الإمام أحمد بن حنبل مطلق بلوغ المرام فاتا المعرف فاتا كتب المجي أجا سيد بن العشيوز وعملوا أمامي مجالي فارو أهل السنة والجماعة أجا سيد أكبر آثار يصفى عليه صلى الله عليه وآله وسلم alusunnati eh na ga zanu ta ta kira ne musamman ba wa ne wa alihi da sallan kuwa alusunnati wa jama'i din ne ya ga ya tabi'u al haqqa wa yarhamu al khalq alusunnati ya ladi su gaskiya a mai duniya a itashi alusunnati eh ji an mu bil ma'ruf a mai jinayun al munkar alusunnati wa jama'i eh gwaji eh gwaji da bijiyar alwaya bijiyar alwaya fatina su ne alùpùpù ló máa yìí àtàjá àyùmọ̀ àmàdíyà ló bí ìyá ìṣẹ́ ìlú àlẹ́bíyà ní ìpẹ̀lẹ́ ìṣẹ́ ìlú òfin ìdílé súnà lẹ́yìn àti èdè ẹni tí náà lè súnà bá ní. jàmíù ayíṣẹ́ bàdà já ògùn ìṣòkò ọ̀run. قدريو أجيبا نطع ليلة القدر ما ديو الكراميو أجيبا ديو ابن كرام كو متدل أجي أجي أجيبا جاهلية أجاجي بجادو ابن درهم أشائرة أجاجي بجيو أبو الحسن الأشعري تجانية أجاجي أحمد تجاني قادرية أجاجي أبو القادري الجيلاني أحمدية أجاجي أحمد الجلامي أما الأستاذ أجاجي كل يعني صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أقول لك أنا أشوف كل هذا ahlus sunna li manhaji ahlus sunna li su gudan kuka zalika ja'alnakum ummatan wasata ta ta ce wa gaza masalan sifatu ahlus sunna yi Allah ce ki ga ita ma ne ta kaje ki shi wa salimu Allah ku amma ke ne ki asifatu yato ina ita yi ta da Qur'ani ga hadisi na ta ne ki ya ba ya tashi ba da ko ahli sunna ji an na sahabi annabi jibwa da shi rafi ba sha amma da zabi annabi jibwo da shi na wasu buja ahli sunna ji wa zabi annabi ji a da wasu sahabi annabi فتعلم آل النبي وصحابه من يكون جميعا جسدا كعب قال يا حبيبي من المصعد يا حبيبي كيف انك من لا يعد حاجه ما لها تعالى آل السنة والجماعة masala al'imanu wale ada da imani egoro diye ki weje imani egoro eti akida weje weje yo weje weje de turu weje de nge de turu de wale na a a garu imani fatin ne jariya ne da nan amma da imanu kawai ne kawai ne yake kaji ma yake tiya ma yake amma da da mun jari da nan a mace da ta kwaci da ya kawai yau motar da motar da yake da imani ba wàdí náà ṣe lò lóka tí ìjọ bá ní tàtà ṣùgbọ́n mi. now kí àjílẹ̀ àrètí ètò ọjọ́ máa yọ àrètí ètò ọjọ́ máa yọ ẹ máa yọ séèjì ajiye fitru ajiye mala'ikan ajiye litafi ajiye kwaliti ajiye kadare

zai da ni sa sallam ya bushara ga adadina ko ya da dinga su ta da adadin abakar ko usma ni sun hazu da ko sa'adu sayyidu abu baida ba ta ta ta ne sai ni fa da ni sa sallam bushara ga da adadin ko ya da dinga su ta da adadin gaibi ya fi alarashi alƙulfi ko aljannar ɗanar mala'ika jini ba ta alƙulfi da jirgin nashi alkur'ani da iya labarin da ne gwa bai da jinin ne a sun bai da jinin ne kadar yake ci na je na ne ba de ma ne ba na su ko wa ne wa ahli sunnati wal jama'a shi sai ji goro da tuguri amma ka waye fi da ni sai da madai musulmi sai ga ga wani wato kada da wani kafiriya alùpùpù ọjọ́ máa a àmì ẹ̀yẹ́ gan ẹgbàdégà ìmùsùlùmí wà ní sálà zòwúrò bọ́rọ̀ ní kánẹ̀ ọ̀fàdìrẹ̀ من عقيدة لأهل السنة والجماعة أي ذا تبيع كريكي يجبون الواجب يجبون بلو بيان مجاي أهل السنة ẹ̀gbìyàn ẹgbẹ̀rẹ̀ tẹ̀sí ti ààrẹ ẹ̀gbìyàn ẹ̀kùnjì ẹ̀gbìyàn ẹ̀gbìyàn sálẹ́mọ̀ ẹ̀yàjẹ́ sálẹ́mọ̀ zane wa mana ya gashi ziyara ya zane kiyo ya iya da su mani ba ta yi mai gari ko to yake ma yi a yi nuki ga malla wa ga ga shi duk ne duk duk ya da su yake ma yi e ti a ti do e wa ne go ga go gusto malai e ta karshen karshen e guta wa jiro masala ya da imani da ya almanhaji da akhlaqu to kike

ki hukunci ya zuji su ta ba su zai ga wula sana biyu yi kusuriya ga wala aiba ai wa liman ila ya ni ba salafu ina in mutum ya ci sai kuma zaɓe ba da zai nan in ci saba ila salafi la ya ko illa haka ya bane zuji ni ba jiwo mu ba salafu in ci sabo sha ta sai gaskiya الإمام الذهبي يرو وكيل لدينا ويا تاج صاحب الحديث zane da yaga wani ji makanta a ji sun jaji kafin a ji sun wuce bukata ne an ya kuna rufe zakiyar ko zanawo yana zakiyar rufe zanari na na awuyar wulufin da nake na wuye na har ki babu na limamu za a irin mutum salafi ya wulufin da na ta ce koyan a salafu jona alimamu za a yi wufe da tarjin ya alimamu dara kufin ne kakuna alimamu za a yi wufe da tarjin ya alimamu dara kufin ne nan wuga a dara kufin ne كان سلفيا وكان يجيب الكلام واهله الامام دار كتبي وعسيت على تاجي وكان سلف جونا وما بيصير من يجي يجيب الكلام هو تابد من يجي وعليك ابن ابي الابي الحرسي عبد الرحمن المعلمي اليماني الشيخ عبد العزيز بن باز

sai suna ahmad mai ji abdulhamid na ko mai ji abdulsalam ne ko da ku da abdulsalam ba ku ce abdulhamid kaki ta hato ya na hamu ne 661 wani bana 661 bayan gina a nufi sallallahu alaihi wa sallam za a hamar kuma ke zuwa ya na wajen hada ne na wani sabon ke ni eh ya wuce kan wajen kiyo wajen hada ne tọ́n bá tẹ̀lé ní àlẹ́ ìrá kílà àti ìlú yi ìyàrá tẹ̀lé yọ ìlú tẹ̀lé yọ. Bàbá ti gan-an ìdàpọ̀ ìlú tẹ̀lé yà lẹ́yìn gan-an ìdàpọ̀ nínú ìdàpọ̀ ìdàkújò alhaduru yóò lé kọ́ nínú ìdàpọ̀ ìdàkújò wọ́n jẹ́ nàkọ́ dẹ́wọ́ kọ́ nà lẹ́yìn gan ta yi yà náà. na wuce ma sai ki ji gwi yi ne ngala za mu baga ja ga ja aje da ba biyo na wuce ta ga ci magana ẹni láàkí èyí bèbè ní agbẹ́tẹ̀ ìní àná nínú ìgbàkọ́ǹdà kú yọ adélọ́ájì alọ́ájì bẹ́ẹ̀ sí ọdúnkún mẹ́jì lẹ̀gáàdì rẹ̀ tó bí gángan ní bèbè rẹ̀ mẹ́jì lẹ̀gáàdì rẹ̀ tó tún ìlú àmọ́ yìí ìní wọn mọ ìdílé ìgbìmọ̀ tuntun wọn mọ ìdílé ìlànà ìgbàgbé ìlànà ṣe ìgbà tẹ̀yìmá tẹ̀yìmá tẹ̀yìmá tẹ̀yìmá ìwọ tẹ̀yìmá tẹ̀yìmá oṣù láti ìgbélé òfin ojú tẹ̀yìmí ọ̀ ìrora ìwúwà lóbi tani lórí tani ìjáde tó pẹ̀lú láti ìgbọ́n àti ìtàjú ìtùgbọ́n àròjò nílẹ̀ ìgbàgbọ́ ìtùtù ìní àzáàmù ní ìlànà ìlú ní fífi hàn ágbìlàgbé ìyẹ̀wò lẹ́yìn àwọn olùdọ́rọ̀ káàkiri. بابا ابن تيمية مهاجم في عبد الحليم وصول ابن تيمية عجل منكو كنا من ايتي حران اما نام ابن تيمية حران هنا ايضا جدي كان يوتي لا تيمو كوي تتارج وتتارج اقتاجي بغداجي كان غالي باب الناو كيو يتي وشن جدي خان بمقول بغانو تجينا فا يقاجي بغداجي راكي كوي جنا جدي مسكنا حرا bàbá ó fẹ́ wú kó ìdájú lè mo fẹ́ jẹ́ wú lé lẹ́jẹ́ jẹ́ lẹ́jẹ́ á wú kò jẹ́ ẹ̀jẹ́ tó méjì fẹ́jẹ́ ìdájú kàtún lè yín ìrìnlẹ́ kẹyìn ọkùnrin àlùkù méjì arzu babu na zamani wuce yi mutum ya kai layin gosanin egbo rufe na alaƙi fela ajika sai har yi zance ga zagarin abin yi mashi da mai tafi yi biyu da ta yi wuya wadda ka kasu lauba ne rukuci a cikin kowa ne dan da shiga a cikin dan da ci haka bishi ya bayan hayatu sun yi so kila a cikin babu ga yi da ya dawo ko ko ya ci ba su ba ne a cikin da ke kuma kan da ruwa ne ne sani ma ne rumu ba ga ne ga a curi a cikin rumbato le lora min ba a cikin yawo lawaka nǹkan ìwé tó gbúdé mú nǹkan ìgbà àjíṣe ìfẹ́ ìyá fẹ́ ibùsẹ̀ ni ajẹ́ kó lọ ṣe ògùn lójú ní ìjẹ́ ìgbà àdísìn gba àgbà náà kẹrin bá mi ibùsẹ̀ ni ajẹ́ báyìí ǹjẹ́ ìgbà òjò tí ìdáwọ́ ti fẹ́ lẹ́yìn hàzẹ̀ méjì mẹ́gà àti ṣíkẹ̀ ni ajẹ́ ṣe wà bẹ̀rẹ̀ àyẹ̀wò kakuna ego te ya jia ejia ke wo ejia wo elo shidugu wo wo ba o ti bàbá ẹ̀ pèsè ìyá àdìjì wọn jà á dìbò bàbá ó kí ẹ̀wù mẹ́yẹ̀dì méjì bá jẹ́ bàbá ẹ̀ pèsè ìyá aláṣẹ wà kàtó ne bàbá ó kí ẹ̀wù àkàtó méjì lọ sùkú ne bàbá wọn á jà á dìbò ní mẹ́sílá nígbà pèsè ìyá gbogbo ọ̀hún òtútù àná sàwọn ti pàtàkì kàtó bìí lẹ́kẹ̀ẹ́ yìí ní ọgọ́ ibi tẹ̀ níyà ṣé ti jógún ìlì ni o tẹ̀síro bẹ̀ hadiso the same thing ẹgbọ́nẹ lújẹ̀báwù ajíláwù jìbá ní hadisin arrawasi ní hadisi da yake za mu ji kai na islam da yake sai ya rubu mu yi hadisi mu da ga imamu zabi na abul hajjaj bin bi al-ghazali fata da zai ji makanta ya sai ya ce ni wanda zai mu teniya sai waga da da rubu ma hadisi encyclopedia yi ya laka tarihi ne encyclopedia de tubo da rasu da zanen ci aji aji discussion daula ya al-abbasiyya ina pata ita daula ya al-abbasiyya ruwa fe shi rufa ba shi ne daula na rai ya daula amma a zai discussion ce tanzu mai bitai biyonin tanzu mai zai ni ko kai na aji na aga ya ibn taymiya ko ce wuka su ya rigi makantar ibn qayyim al-zahabi al-rizali ibn abdul hadi ko abul hajjaj al zi da zamu ci ibn taymiya to ti fa kai da iyaka sai ka sai da biyu kayan bayan sai su fi yayin da yi ya mamakin wayo نرجع الحموية الفتوى الحموية الكبرى نرجع الحموية الحموية اللي هي نجيب تاني هذه ناس لا تلزون كان هذه مدري انه غارة تقدامي وده شين كان كان هذه مدري انه هكذا هذه مدري يجدون الحموية من ko ji hankali a wakilai ga wajen hamawu yayin da ya ci da sai lumo a ga yayi amma sai wa ga zuwa ni

ta hankali abu hayyan annahawi zai da abu hayyan ya landanisi abu hayyan yin raumin rajin ya kato abu hayyan ɗanen wujina abu hayyan gudu ya fi taimiyya an gagaga matsala ne mai taimiyya ga gangan wadu ya zoro yin gari fin wuce ba har su babu na abu hayyan ya tsanin ko ke jibin taimiyya kai gudu da an je ne ga yori matsala yana wa shi da ne abu ya ne ci don sai gada ne gada ne gada ne gada ali ba su da wani ne in mutum ya ga a ɗaga su da wani ruwa afta su da wani fil kitabi sama ina makan la an anta wala huwa shi da wani ya ji kuskure al kitabu don kan da da ce wasu ta wasu mutiya daga fahimci abuwa ya da na ijoba ta wuga ne ga ke nawo ya gan mun na mace na ya gani wa zai shi ya zafi yi jirgi ba wani mutunci ya yi jiya wasu ga gaskiya ta da yi ko ci da yi mutum ya rauke ni ne a kai ne ya kun gani na malar ga da tafsir ya abu hayya ne ya bai da wajen kuma shi ga gidi da ya ke su da yi a cikin amma to su suke yi mutum suke yi tsirabi ne mutum mutum ya shehu islami ne hajji gani ibn warji objection ga kullu hadisi na rufe ibn tayyib ya fale sabi hadisi hadisi ko ibn tayyib ya ji hadisi hadisi ibn tayyiba ubej fasara yadda ina sanna nuha ila kaumi sai ya dan guru sura wasu ubej fasara tafsir Qur'an ibn Taymiyyah in ga shi shilani rubai ki fassara ya suratu Muhammad ya guni yes ibn Taymiyyah abe ki ga yani na ma in fassara ya aya ju ga suratu Bakara mo je ya jawani kita kaka kani ale ni pata ikio pewe hii ndio sisi ni ala amma é ta so wace ke wace ji na ce kafi ba ku kafi ibi taniya ma ta sai ce é o amma ta suna wani wukatu na duka zama wani ba da wani cikin jihadi ko jihadi kun kuta tare shi kun kuma abin bilai shi kun ji rajiya jariya kun ji a sufi kun ji a motabila kun ji a kamaliya kun ji a rafiba ba ta wani bai jin gori har da kafin wani jihadi ne fífàfẹ́ àwọn yìí wọ́n mai dọ̀rọ̀ kó ibi tẹ́ ìyá mẹ́jì lẹ́bẹ̀ ilé rẹ̀ kó èjì mẹ́kàntí ìwọ̀n tẹ́ ìyá lẹ́yìn náà lè àdígẹ́ ìgbúlò ńgá bá gbóná ẹ̀kàn láwọn ààrẹ wúyẹ̀ tí lè wúyẹ̀ tí lè àtìyàgọ́ mọ̀ gẹ́gẹ́ ìdíkẹ́ ṣe ba an yi jiza tarbiyya da gaba a daidai ibn taymiya ibn zafi taymiya ne kalilin kasiyo ne ibu duniyar tarihu wanda tarjumayar ibn taymiya lẹ́nu tẹ́ni ojú wọ́n tẹ́jú kó wọ́n tí ẹni tàbí lóhun ààyẹ́ tó ń ṣàfẹ́ láti kàtún àti ẹ̀lẹ́gẹ́ ìlúwọ̀n àti kàtún àjẹ mọ́ kó mọ́ mọ́gá àyè òṣàbí ánìwà àti kàtún pàlẹ́ kó tó èjì kó ẹlẹ́gẹ́ àti kàtún láti ìjọ burúkú là máa mú ta ojú wọn àti kàtún burúkú wọn ti ngai ko har ya na sahi ne lan galo ba man gan mala ya woyo ne ne go ju an gwa wato ba biya yare shi mari bin nan wọn go waje bayani ya won wanda ba biya salatu tarawih ya gune wa gun waji waji ne sai an ci masallaci ba go sakani gani she ka ta ya ga tiya salat ndi gan da azu wa wọ́n jẹ́ àrí ẹ̀rẹ̀ ẹ̀kú ẹ̀jẹ́ àrí náà a kà sí rúmọ̀hù ajíná gbàmẹ́jẹ́ ákẹ́ ẹ̀mẹ́kí mẹ́má kọ́lẹ̀ wà lẹ́ní táàtì ló mẹ́kántà dájú kàtún daga bango Ha, kàtí rí kí ti dáná, ga ní ẹjì kàtó akilan ta na lalin wa illa bi fitati hmm. wa dini ya ya waje sai dai mutane sau yi ka amma ji ya ji bayani da kawo wani sun wasu da rubu gudu to irshadu sadu wa tudu zamani mun yi wa irshadu sadu man ya wa kai an ne ji katu alaihi sallallahu alaihi wa sallam kin asu katu sahabi sahabe shi zugu a fi shalawa ta biyu da shi ta biyu da shi a shalawa ta biyu ta biyu da shi rama la a tsarar da ya ka da ilmu fi su jimin hujjar iyi ni a ke fi ẹgbẹ́ ìsàṣọ àti dáì ní ìṣẹ̀dá ìta àti ó mọ̀ fà sí ìwúrí ẹ̀ ìdèrè jáde díẹ̀ kó lè wà kí á kéèké níta kò tó mọ̀ kí ẹ̀ fi lè méjì nígbà náà ọ̀gá ẹ̀gbọ́n wà jí kàtó wà dà sílé dáàbò kọ́ ẹ̀gbẹ́ gbà ẹ̀ wà nínú wà dà àbámọ̀ àti ẹ̀ka fúnra ó wà á ní ilẹ̀ á ní ilẹ̀ á ní ìṣòro pé mama na kana wa kanu man ya ne ta bi ta kici ne a je tunario mukbil alwadi wa ga da ku dubu shi kan aje ne ga ma ma ya kutu na jaji na e, bibi she shi ga da tare ki yayi ta shi inda ta ji a dukkan ba cikin wa ga kwawo òfin náà yí gbọ́n níta ti ìwé fún mi pẹ̀lú ìbí ṣàrí ló ṣàgẹ́ tó àdí ló ṣàgẹ́ máa pọ̀ nígbà ló ṣàgẹ́ máa pọ̀ yìí ẹ̀sà ṣàgbé ṣèké kì í èso bá tààlà ló kù níta gbé fún mi kò àdó ló dáná gbogbo ọ̀tẹ̀ ló wà níta ti ra lójú wọn ni. wọ́n lè kó èyí ó sì jíǹbẹ̀ lárẹ́ bẹ̀ ṣọ́rẹ̀ agbẹ́wà dáa àjíyàn ó sì mẹ́jì ajẹ́jí mẹ́kàntà ayùyí àṣàyà bàyá ní àjíṣẹ́ tọ́bẹ̀rẹ́ fọ́tún ìbárí méjègbé lórí tọ́bẹ̀rẹ́ bàkanú tọ́bẹ̀rẹ́ nítàjì kanú méjègbé lórí tọ́bẹ̀rẹ́ iye kanú tàjí káàkiri ẹni tàjí olè ní tàjí jì náà gọkúndó àmá tàjí lè wà ní ti máa gbẹ̀rẹ̀ tàjí jì hàmà ṣáàkìr tàjí alìbáni tàjí abdulrahman muhammed alimani tàjí jẹ́ mahmud ṣáàkìr tàjí jẹ́ zakazẹ́ zakazẹ́ ní ọkọ̀ àmá àti àbẹ̀yà jẹ́ rẹ̀ káàkiri a yi gina jin makarantar wa da orientation to littafi littafi na kun ga shi ta ciwon wajen kan gadi ba da rubu shi na hari da yau da hala. ka da ya jiro mu dan da ba da jin maras exhibition shi ko da tare da littafi na ji Kano a mai ji Kaduna a ji to Lagos so da Ibadan Ilani a cikin zai amma amma ko don bai jeje ne ba ta bare la ya sai ne ba ba ta ni gomi bare amma ko ga ga wai fe yi ne shi ko da du ji no da ji ka tun ta ko ya ce wo ya za ti ba ne to kai ani ta ne ci bu filu ne ko ci go ji ka Wa wale kawai ga ga wa shi je da su ga ba ta da wa lutun ngaro ale gan mu bayani ta asile yi wa jina ko ya ce ne ya hadisa da ta asile ke ne da ne da shi gani ne ba ya ba abun man na giga daga nobe kin gida ne nan ya ga hadisa ya ga wuce ce da ne hadisa su da mu ya bi ma na giga mu aya ne ga mu ya ce kan ne so na ta mu ne da aya tashi kuma ya hadisi ko sai ji wuce ga giga dole mu adéta ìfomi àìlà àti ìfìṣọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n gbé náà àgbà tí ìyọ̀gbọ́ ọ̀gbọ́n rédíò yìí ga ojú pé àárí àárí ọjà àti tí a ti ṣe ààrẹ fídíò ìbí lágbàlá yìí ní oṣù. àìlẹ́ sọ fún bàtí dọ́gbó sọ fún yán alùláyì especially mọ́lá ní àdìfíà àìlà gbogbo àìlà gbogbo òbí gbogbo ẹ̀là sí ìlú gbogbo lórí àti ẹ̀kẹ̀rẹ́ ìjẹ mọ́sálà bayo laji rayuwa kan zaga yaji kan zaga kan zaga yaji kan zaga yaji to muna ja a yaga na na jaji mana ko ku zali bani a ga yi zabi shishi ɗan zane ga shishi a ɗaya ga bako da tako ko ya tuwa ne ima alfarashi yi zabi ko makiya ko makomu wọ́n ní ẹgbẹ́ àjẹta àkọlẹ̀ yá lọ́ra náà àjẹta ìlà ìyá lé ṣíṣì tààkọ̀ ẹ̀kọ́ rúwọ́ gbọ́ndé àlùfọ́nà jù ní ìfọ́wọ́ títí gbogbo ẹbá tí bá lóbi ìbàgọ́ òjò ní títí ẹ̀ẹ́dẹ́jẹ́ rẹ̀ àtútàdà ìmàjìlẹ́jù tá kèrè ẹ̀ẹ́dẹ́jọ́ àmá náà yé ìṣẹ́ àdúgbà sọ́mọ̀gá ẹ̀ẹ́jọ́ ẹ̀wọ́ káyẹ̀ yìí ní

to ìrẹ́ ẹ̀kẹ́ ìjọ òjì ìlú tẹ́ ìyẹrẹ ya náà wà lè rẹ̀ ìgbìnlẹ̀ bá lù gámọ̀ lítà sí adé ẹ̀lẹ́wò yá àfúrà wùrù lórí tó ọ̀gbìnlẹ̀ láti ṣí àyà ṣe kó tálígbárí tọkùnrin àti àyà ṣe ba da ìpínlẹ̀ da lẹ̀ gẹ̀gẹ́ ní a àwọn ọdún eti kira hanyar sosu bakar wani a kai ba ne zaga da su ne da su masu musulman kuma wacce raguwa ta yi tabbayin da kuna kayan na biyar da mai kayan na zuwa jimin alfajir sun masu musulman ina lai ko alkhairu na biyar da alkhairu na zuwa ji haka yana da jin gani ranar ẹgbẹ́ ìgbòdó egungun okùn ìjà tẹ́ egun tó ń gbin egun àtùgbà hàmù ẹ̀ka kùnú ká jígájà gẹ́gẹ́ lórí mi lórí mi. àti ẹgbẹ́ yà nílẹ̀ àdébẹ̀ ayé ní òótọ́ àdẹ́tẹ́kà láàrin ìdú ndé tó ti fẹ́ sí àyè odò nílẹ̀ túmọ̀ àti mùsùlùmí kó olóṣèlú àtẹ́lẹ̀ wọ́n lè kájìlá fẹ́ nílẹ̀ kájìlá fẹ́ ni nínú ẹ̀lfẹ́jìrì àti nínú ẹ̀lfẹ́jìrì ló kú rẹ́ jẹ́ ẹ̀jẹ̀ wáyé tó àlẹ́ mi adé ẹ̀dẹ́gbẹ̀dá àtúnáwó àyè òṣèlú amma ne da bai asbabu tadisi sai ne hadisi ma ne da yi faruwa a ne za a sanar da dike yace gado inda ce a ce je da bane ga asbabu tadisi sai bi ne ne ce kan ta ce wala ba ni ne ido ya ji da mai ki fasara ya ya na ga ga ne ka rubuta hada karshe sai ga wani na èyíú mẹ́tọ́ ìpérí tàbí àlùbùjíọ̀ kí yẹ wá sí tí ó sàbí bẹ́ẹ̀ tí tẹ́yìn ọ̀lọ́pọ̀ ìjú bẹ́ẹ̀ ni ẹtí àkílẹ̀ ló báyìí ìyà àjú ìtì máa bìyàrẹ̀ òkè ìyàṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ sí ẹni tàbí àlù àfẹ́fíọ̀ ibi kẹ́yìn ọjọ́ afirka ti lè mọ́tò aláàní dẹwà iṣẹ́ àti ilé ẹ̀gẹ̀ rádẹ́gbọ́n òjì àṣẹ ìṣẹ́ àṣẹ ìṣẹ́ kàkàkẹ́ jíjẹ́ ko alika ade zabu ne ga asdaru atalik ma ne mun sọ bin ma ka kabirin yadda na ta dubu sai mu ya fa jaba mu ji ta dinci na fa jaba shaykhul islam baharul ulumi ibn taymiyyah rahimahullah rahimahullah wa radiyallahu alhamdulillahi rabbil alamin amma al-wasiya فما لم وصية عن صوم وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها وتباها قال تعالى ولقد وصينا الذين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه الى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيث ما كنت واصبر سيئه الحسنه تمهوى وخالق الناس بخلق حسن وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية فإنه قال له يا معاذ والله إني لو أحبك وكان يرجف وراءه وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام وأنه يحشر أمام العلماء برطوة أي بخطوة ومن فضل أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعية ومفقها ومفتيا وحاكما إلى آل اليمن وكان يشبه بإبراهيم الخليل عليه السلام وإبراهيم إمام الناس وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين تشبيها له بإبراهيم ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جانية وهي كذلك لمن أقلها ما أنها تفسير, تفسير الوصية القرآنية رضي إن شاء الله لفا جاب شيخ الإسلامي ما هو شبه قيم مصدر باب الألول تبعي لمن ابن تيمية كان رحم الله سوتش بوي ورب عنه سوتش مجدين لا الحمد لله رب العالمين بربعة تبطي الله سنة يعني تبعتنا أما الوصية ما وصيتي فما لم وصية من وصيتي amfani wasiyacin lawar rasulihi na ji amfani kun wasayaci na tsoyaci na tucin jina a sallan ne mana akalla ya zane ga ji ne wuna wata ba a wuta mutuna kala tare da tun latin gan wala kad wasai da ladi da hutun kitaba bai shi dani ta fi an alul kitabi shi ja wasaici yin kablikun kamiya na wai ya kun ke yau sabon bai je wasaici ani ta kula ya su ne wasaici a shan wasu yana da wasaici magana wasu da ووصى النبي صلى الله عليه وسلم وآذن عليه الصلاة والسلام وجم معاذ وفيتي لما بعثه إلى اليمن كفنا عليه الصلاة والسلام وجم معاذ في اليمن فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ يا معاذ اتق الله حيث ما كنت أصلي يتجب عن دور وعدنا وأصلي السيئة الحسنة تمسها وغير سنجلو أتمو لدى أبوز ما يقول أتمو لدى نوسو wa khaliki nasa bai kulu kai hafan wa mawaji tabi wani bai zama ji bai tabiya wangi wa kana mu'azu radiyallahu sai suji ya gani bin wace min annabi sallallahu alaihi wasallam bi manzilatin aliyya mu'azu radiyallahu anhu in dai manzilan ji ko ku e bai ali sallallahu alaihi wasallam fa inna wa qala lahu e eh, gona anabi ya goga ya mu'azu ya mu'azu wallahi mishi kudi ba sai ci inni la uhibbu ka ni anade wawe wani to ba ni biji hujja in go ga gaskiya mu ta mai ji kwani hawa mu ba illa wahi ruha in bi na kudi ne annabi ce ya kudi na annabi ce inna labi ko annabi ce ya kudi on ji Allah mu labi labi mu zahalaka ne ci fa da tauki bu ko lewa ga ga gunya ga mu hawa ni da wa kana yujifu wara'ahu ani sa sallan ma da lan wa ta ci ya ci chubo su mo su wa kan ci wa ruya tihi amma ce go ruwa be a ce muazu gabe an wa alamul ummati bil halal wal haram ce ne muazu gabe ilimi halal bi haram da mina aluma ne sa sallan ne. wa annahu shaba amama al ulama bi ratwa amma ke nan muazu ke fari kiyani wa be gore manjo be bi ni ai bi khutwa ina na ya ga mai da mai da falala ko mai chake mu al chake shi zai mai wale to sun falala wa mai zona wa min fadlihi ni falala mu'azu annahu ba'atha wa nabi sallallahu alaihi baligan anhu da'iya annabi sallallahu alaihi wasallam mu'azu kike gudu ne ya sako ne annabi ya mu'azu biyu gudu gidawa wa mufaqiha anabi kiyamu wa zudu nun la ci cin wuza anji wa muftiya anabi kiyamu wa zudu nun ya fatawiya zari wa hakiman ila alim yema da ba kiyamu wa zudu nun ya fatawiya ke yema shi ko da yake mu hazaba ne suka ba liman ko liman ya fi kyau ko da ne ba hukunci na ko liman ko da ake da jin dawo da ke da ake da laji ne wuza ne fata mu hazbi ya bai jin nan sa sun da kullu وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام عليه الصلاة والسلام ما نسأل عبد معاذ جو معاذ يعني إبراهيم هو إبراهيم إمام الناس إبراهيم ما أنا إبراهيم ما إذا الشيخ عندي جو وقال ابن مسعود رضي الله عنه يقول ابن مسعود ما نسأل قام إن معاذا أجيك معاذ نوري العرفة كان أمة وقود ayi tẹ́tẹ́ gẹ̀ẹ́jì wá tẹ́tẹ́ gẹ̀ẹ́lúgbà wálúgbà tẹ́kù aláàrí ìgbẹ́ta lọ́rọ̀ àlìjẹ́ náà tilka jannatu lati nurisu min ibadina man kana taki man kana taqiya ajanna yi yuguji guya da ne zai sun da ya shekina wasiya da sai da sai gani ne musu ne yake ki ya yi wa nabi ya wa nabi takilla su da yake shi wala su bi kafirina wal munafiqin kafiri yadda munafiki shi ba eh ke su ne bai da su ya ku ji ma ya dina wani ya dina ku ji ma alai kuma la ta ce mu kuma ku ji ma da dina min kun ke na ta ce da ya ne su ne tibo bai da su ya takwa da ngai na gidiya zanen ngai na la إذا توقع النجي النجي أنا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يقصوا اللي يتوش تتوش يقصوا فرقان لوي اسمع نفتح لوي بدي أحتوقع النجي النجي بسرعتي النجي هذا كرياضة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا اللي قصوا اللي يتوش تتوش يقصوا فرقان ويرزقه من حيث لا يحتسب تسمع ما هذه اللي بالوبة يقال annabi sallallahu alaihi wa sallam wani sai ba sai ta don ga Allahumma ya wace ci in ya aluka alhuda ne ba da sai ta ci doyi ne ba ba ubi wani wa duka me ba da sai ta ci doyi wal asafa ne ba mu wani wal gida me ke ba ku ge a shawa ne ta ku wallahi ku je ni sanya da su ne ta ci amma alai na ne ke na ne da sai ta ci ne ya ci ko ko ne a gida ta ko ne a fowara ko ko ne a fiye funuwa wajen mai da sosai ta da ne da sosai da zai ne da yani kwayo ko a ne digan ba su suna yan sarki ba nuro gata na ya zama kayan da talari ne ba duk su suna so ki ji eh, eh. a ta fere su ne mazaune sai cike eh. an kuma ba shi ko sai sai ba zaɓe jira ne ko wọ́n tún lè bàjúkọ bẹ́ẹ̀dẹ́ ìdí kó wọ́n kó tó bukata fẹ́ ti bùlú fi ìmìlẹ́ ta lọ́rọ̀ ní ọ̀yá àmà àlẹ́ ìgbẹ́ni kàdákà ó wà lọ sí ìfúkàdé tọ́jú lọ́yá tọ́jú lọ́yá mọ̀nà wọ́n ma'amu da da falatu ko kai bayani bi sallallahu wa ne wa sallam da bana da ya mu mu'azu ne wa no te falatu kin na ne sa sallam haju ga ga ne bana abu na tirinka duwar wago a ne diga Aisha na na Aisha a ga wani da diga ne ba Aisha da diga abuwa ba bayna na Aisha ne sai na bakar kin na ne sa sallam wugga etiyan wazo kin eh, na ne sa sallam ne na na Khadijo annabi ga miru duk to ta chabo na khadija la jihad ta ta chabo na khadija la da ko kemina annabi ga yace sai na san da husaini annabi ga allahumma ya wasaki inni uhibbuhuma li wa hasan husaini dole dole shan ma duna cikin ya annabi ya jira ma wasa ta zuwa ko ma zuwa je ina alali da ramu da luma ne sa sannan mu sun na zangeli mai gubanin ruzai ibn sabiti na sun na zangeli ne alkuran baganin ya abu musa lashayin da ubayi shi na sun na zangeli mai kim ne gubanin da khalidu ibn walidina ko kemi na zangaci wani ji ilhamu gaya al'ummar nona da sayid na baka da sayid na ubayi na amma sayid na baka ke ga sayid na ubayi sanamar da wọn annabi sa sallan mutu na yaman ya gwada annabi sa sallan ma ga mawadu da ka tafi kawun min kitabi ko kawun ahli kitabi fa ne kuna wanda ba ta bi da ya shaɗu Allah ilaha illallah bayana da isma da biro insha Allah wazu annabi ko fuji annabi hudu jin ko bashi a ila Allah la basira ta na wani sabara da malikin su ne zabe ko ce ki sake ne da basira to mito zai la mutumi na mafi da min ya mushirki shi ba muwazu wani zane ya fatawa ne kuma doga fatawa ya sun ya adabu ko zane mai ya fatawa ne wani zane ya yi mufiya a ja imama wajen hamadi da a za a imamu hamadi kuma yana ku a su dubu da rikicin wa ya fatawa ga agora ku dubu dari biyu fi jizgu ga a agora ku o dari uma fi jizgu kilo da tawazan kuma a fatarwa ga a kaga ya lima a muhammad ya hadisi 400,000 uma jizgu wasu kuma a fatarwa ni imam muhammad ga a rijiyo ne ba uma kuma ga iya tufa ne ne ba mu kujiwo ta gaba nawa ne ga ka bayyana wasu o a ya shuru da yamma fi da shi kashi waɗe ƙurame waɗe tafsiriye waɗe fikiuye waɗe akamuye waɗe nasuwar mansuye waɗe ajisiye waɗe ilabiye waɗe makasidu shari'aye waɗe tafsiriye waɗe lugaye a cikin ga dan wuri da ba za a fi daga da zuwa jini ga zuwa ga yana ne ko Allah kiyaye a ga mu'azu bi Ibrahim alayhi salam ko ya annabi ibrahim ne kuma dan baba yayin shi juni da wuta baba yayin fara annabi adamu baba yayin bace annabi nuhu alaihi salam baba yayin tace annabi ibrahim ko to bana annabi ibrahim annabi adamu ga zama bare ni da yi bo kada yayin mutala a cikin shamsu yau jima'atu ko fi ku yi ka'ada wa fi ujina janna wa fi ukhrija min la takun mutayyin la fi juma da fa da ya alkhair ga mutum ya farfati da juma to ji ga ya ni ga da mu fage mara da da janna to ji ga wa ni ga da mu kyatu da janna ko amma ga ni ga na sai ko yan juma ela era de mim para ele eu vivi o anebinu saboda ta ji wata anna zuriya ta yi ba kai na zuriya ya ne ga zuriya ne ga zuriya ne ga da zuriya ke ba ta nan ba ta yi ta shiga ni zuku laya ne ga zuku a ne ga ibrahim ya la ce ga ne ibrahim ba ba ya ta ce zuka ne ne yi da zuriya ne ga ibrahim ba ta nan zuriya ne ga ibrahim ba ce ko ali ibrahim ne eh, ya mace sun ce wata haram ba ibrahim khalila sai ta ne ibrahim ne ya mace ali ibrahim àrẹ́yìn ìsàn wíyẹ́ kó àrẹ́yìn ìsàn rí wọ́tẹ́bí ní lẹ́tẹ̀ ibrahim hanifa ya mú ọkùnrin àníbi ibrahim àníbi ibrahim àrẹ́yìn salam ngbóyè al'ummar ngbóyè gẹ̀ṣídà àníta ìpáté ẹsẹ̀ ẹ̀rẹ́ ilẹ̀ ibrahim kánà ó mà àníbi ibrahim wá ké ìgbèṣínà ìpáté ẹsẹ̀ ẹ̀rẹ́ àníbi ibrahim àrẹ́yìn salam وعلى إبراهيم وعلى إمران على العالمين فتا نبي آدم موسى to a nabi nuhu su إبراهيم a nabi ibrahim إبراهيم su zanni ya imran shi إبراهيم ta tafi a lita ne kenan a nabi ibrahim alayhi salam la yakharu يقول عليه الصلاة والسلام على عليه يا خير البرية عليه جزاك إبراهيم لا يخير البرية لا عليه إبراهيم عليه إبراهيم عليه السلام laya nabi na alumma da wacce mai yi kwata na a yarumma guba alumma ya ne sa sallabi alumma ya ne musa da isra'ila shi da guba ba mu wala ya ne bi sunan Allah alumma ya ne sa wala ya ne bi ni hanya a yi da ga mu zuriya eh eh Zama Yakubu, Aliyu Yakubu ji Eh? wacce mai gina gina ta gaba ruwa gishiyan isra'il ege gishiyan isra'il suwa suwa ga zane isra'il daga alibi a kudu su illa ma harama isra'il ala nufi alibi ibrahim gari kunci ba ba bai nun wata ba su milata ha ba ibrahim wata ba ya rasa aka hada karshe alibi ibrahim alayhi salam alu shi ba ta yi wa alibi ibrahim mùsùlùmí ṣe owó níṣẹ́ a owó àtúrà abraham jíwù yìí àtẹ́kẹ́ owó zai je jin addini ya bar haɓar fitiyar indiyo na ga alai ibrahim ga da wasu biya a yau domin na zuci mushi da kiji na zai hukuci na su ga addini alai ibrahim ga a yau je gudun wasu kaza a yau wani tó jẹ́ kọ̀gán wọ́n má ká ní ibrahim Wala wọ́lá nasiraniyan Wala kí ká ní hanifan musulmi wọ́n má ká mushirki a ní ibrahim wọ́n yahudiya wọ́n nasara wọ́n lẹ́yìn musulmi kí da tó dẹ̀ magúrin mushirki yagun ga iye wọ́n wọ́n mushirki a gaban yanzu wọ́n lè lura ní lura ní kí a ní wọ́n kìlẹ̀ a a ní ibrahim ga imamu tauhidu bẹ́ẹ̀ni وقع جاج الله لا فادي يصلي صلاة وصلاة لا قوة بدي خير الأنام هي ابن قيم قيم فيه كفر لا عليني بلا بلا يوصف فيه قم قم قم قم قم أه sun ci da wani ba ne a gari ta ci kamar ta da kisa na alimin birane amma sai ci gasu ya wace ba da so anabi ibrahim idan wanci ko ku ga mai dabbana anabi sallallahu ibrahim mu. da kai wani kun fara kiya ne a rini ya wuce bai sai ba da ibrahim idan fa na kai wani na ne a rini ne ka kaci a yi ne a rini ibrahim a rini sa katana ibrahim idan ne ka kaci a ne a rini ibrahim a da jima gawa wani zikta za ibrahim rabu bi kai ma tin fa ta mu ne yi duka da nafi imama wani ko a rini ibrahim na lọ sí ẹ̀sìn kúndùn lẹ́yìn mú zúlù kó alẹ́dì ibrahim nga tún káàbọ̀ ó sèyí rẹ̀ jẹ́ àdìsí náà ìjì náà wọ́n ájì ibrahim ibrahim musalla ta ce ne alimu sa sallar bai zata bude fada ko ibrahim so da ne ga da lamuwa zuri jabal biyu kemina ni sa sallallahu alaihi na bakar bi ali ibrahim na kemina ni sa sallallahu alaihi na buru bi ali nuhu na kemina ni sa sallallahu ne uje la sai na yi a ji ali haruna na na ali ga ta ni bi manzo ne haruna ne musa Ali za a sanar cikin wasu wasu ci jirin nan فعليهم وصية إلينا وصيه لا يعني على خير بعد أخوية كانت نما وصية الذي وصية دي فصلها وصية يعني القرآن الذي يسميه cecina ceci luga fi sulu insha Allah tara babu ga kafin yin nan wanjo ba ne ga dinge ni ceci ala duya da mai ya ci cina ceci fadi subhanak Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yi ba za mu ganin gangan da alkhairi mutum da mu bayan na sai ki yi ne su gangan da ke bayan bayanin da jibailin ne ga ga Allah sai ki sai fahimta ka yi himmiya mun to ka to kun sai jalu ban ba su ma a wani ido bayani daga ban sai mun ba ni da wannan man sha Allah na ga farko yake no ya bayani da ikin ya litafin na jido na a dai ga adabi mun lauya yake ga ni sakin da zake yi a hali yake yana bi sababin ya kai kanya littafin da ke gade bayanai ya tinya wasan cewa na mawa dai kan lokaci da na ya jaba ji bayanin da ke loka ya buku da laji ya ba da ko kuma da laji ta ke loka a da gani ko ni zuwa ko ne ko na amma dai insha Allah daga na karatu ne ga ci gaba kondo wa yau da yake ano insha Allah wani har dai ta ti de koko nan na olu fetu nan olu da ku yayi idan gani bi aminci amma ne da ke da nayi da ali shi ga gutata mai ga ta wana ale bu da shi mai ya ga Allah sallai sha ji ne an wa ta bi abun nan abu ma wa ma ba ga a ci be ayi na so ya fara mu da an ya la kuraji dula da ke mutu tabi minti goyi na alaike mun doro wayi no ilaga isha ji nge nge ti chali ake on mutu abuda kafi a cha ita kina insha Allah dan ne ma insha Allah ya da ma ya ke ke ko ni ko ku ba yi lokaci ko ne da ke ke da ni Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ina da hannun da kamar ne ne tauriya da da littafi ya ce da cikin ilimin na kalmomici da littafi wani curiya na to kuma ina littafi su ne da mun ci gaba ga kai da wajen tafi na bani a wani ke da ake nazari ba na doga da ke biyu wani jijadon wani ya wufa Thank you.

da girma zai bai gano ko da girman da cikinci mai matsala da ciwo ci ji bayani a wani logical show wani ba mun da ciwo ke da give the same question just for a better understanding Yana da yawon da kalmar yana a jima

wani yan wani gida ne yanzu abin da gabi da ji makaranta ne to gabi da makaranta kastowa sai da da da sun zai sauke mu na abin da yi mun kashi biyu a da kurwa da fadi kashi shogai da ya yi shi mu yawa da ta kastowa ɗaya ba shi ɗaya biyu wani daga gara wa lalbi ne ba wa kashi falalbi ne alaikum salam a ne zan sanadin yin ya zanen ta daga a ji katon yamman na wani katon mai yin ba ta daji gan ẹgbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ a ji katon a yamman na wani katon ẹgbẹ́ na wọ́n ji katon sọ́rọ̀ fún ọdún nítorí fún yóò zai dájú kawai yau ga dai manna abuwa kafin na mawaje ma'aru kafin tafifu hm? waje izoji dawo tafifu ne ko kuma na wani ke min gude eh? ne ba shi wani ke min gude a kayan nan ga kawa ko ta ma hausa kaji wani gawai gune su ko ba ja kawo shi gowon mamawa a yi fadila na wijawo na ẹ̀dà wọ̀gá ṣe ìta mọ́ ń bó ẹ̀nà ọ̀gá ẹ̀dọ́wọ́ àgbà oúnjẹ àǹkẹ̀lẹ̀ ọ̀gá tó tún àjí láti ẹgbà ni mọ́jì bàálù ìrọ̀wọ̀ bá ní àwọ̀wà òye mọ́jì bàálù àwọn ọ̀gá yóò bẹ̀rẹ̀ ojú tó jọba kàtí ṣe kọ́ ẹ̀kọ́ ni ká from day one ẹ̀kọ́ ni láti kàtí ní nǹkan mọ̀ ṣàbẹ̀rẹ̀ zozo wà ní kí ọ mọ́ni ni wà fẹ́ yà tẹ́lẹ̀ gidan mọ́ni kálà kẹ́lẹ́ ní wádìí ọkàrẹ́ yà wádìí ọkàrẹ́ yà gàdà dàmkanta búburú láti abú mọ́ni kálà kẹ́lẹ́ da bìlá ṣe kàkàrẹ́ da bìlá yìí rẹ̀ gàdà dàmkanta ìmọ̀jẹ̀ mọ́nyà na rẹ̀ gàdà jìkàtú ìmọ̀jẹ̀ mọ́nyà na ń gàtẹ̀ ọmọ àdìjì ma a je. ilimiya ta zama waje mun na ta yawar sha na biyu waje na waje na waje an yi waje na an yi waje ne wato zuwa jiki wato misali ni wani zai da hannun jan da kinan gan kudila geography history economics daga fama su tauna da gbọ́ ah nga de a ga admission na mo eh fo fo kila ja ga admission wa eh Wani combination yìí na wani field yìí na? eh káwọ̀ tó náà bẹ̀rẹ̀ physics bẹ̀ chemistry bẹ̀ biology bẹ̀ math bẹ̀ english ko? kó wọ́n science ló ne yẹ́ tó pharmacy na kawai ga application na kada a kyawun ka yi shawar screen da zan ba ka tuwon da maji ne kaga na jiki na eh da laya wani ne yi usu da yin boko jere ta shi wo shi yadda da musulunci wani a ga makanta yin ya ji kafin ko wannan ma wo kafin wuta ga wani kafin ya ne kishi jere ba wa jikin da kicewa jami'o kicewa kaza kicewa kaza man kicewa sai ji kaza kaza ji biyo ba ta gowar duka ne ji a sai sai yanda cin tarato a ca da ya kaza ce ko ce da ya kaza da sha biyan ma ga ji kiyaye ga da wani so kawai ka da ba man ko ji ga ga litafi na wato bai da jikiyo to ta kai da ba ne wani gane ba wani jikin da bai jikin ni ne sha duga buzo ne gwanin manjan manzila ya katu waye wajen dogon nan na to ba ni wajen na so waye ko ko bai da jin nan su bai da jin kuna ta ci gan ebe ya mafa ne yi ya ke kan ma fi jori a mai ne yawa za a wani ga ya ga da ga jin shishi ko gano makanta mu ne da ya ga wani yanzu zai ga jibin zuwa rilla da gani gani na ci na biya wa su tiri ya ni ce daga mutum wani ya ga wani ma wani larabci ba la ilaha illa mutiro kan dan dole ya je gidi shin bo wani shari go gidi ni ku yi ku ce shi wala ku da kai wanda ci hawo ku ba yo garo ma mu sallallahu ta kan mu ci ta ci ko ma wala ba ku da nan ga shaji wani ga ta bo ya diyo wanda ta hun ji wala dai ya ne ji ka wàtí kàjú wíńdò ń ẹgbẹ́ ẹ̀bà tí lẹ́gbọ́n ìdíbẹ̀ tí alùmùgbèdì kò jẹ́ alùmùgbèdì náà kó alùmùgbèdì ọ̀rọ̀ zàlẹ́jì ìbìdá omi ìmàna zàlẹ́jì omi ẹ̀dùn jíjẹ zàlẹ́jì ìmàna ọ̀njẹ́ ló kí o zàlẹ́gẹ̀ẹ́gẹ́ wọn àgbẹ̀dùn wọn lágbẹ̀gẹ́ zàlẹ́gẹ̀ẹ́gẹ́ wọn àjú bẹ̀yà ni lájú jẹ́ sannan ga gan waje tarihi wani matsala ya wai turawa ya gina matsala ne ci gaba da abin da akwai mai taimi ya ne abin bada karfi in ci gaba wani bi ya ce matsala ta zo kuma ki ji ka zo ne da koyi mai ya abin bada karfi eh, ya zo ne ne ne wanda fiska 60 ma'ana wanda ìjáde ìjíṣẹ́ olùgbé ní ní ní ní ní alifíṣì òṣàbẹ̀ ayé ló rẹ̀ jí láti òkú ilé yìí kàjíṣẹ́ ìjẹ́ ìjẹ́ tíjí ẹjẹ́ ní ẹ̀rọ tíjí náà á jẹ́ sọ̀pọ̀ tí ìlú mi jẹ́ àzà náà wà ǹgó wá bẹ̀ títì yẹ òun jẹ́ mọ́ lulu ní wọ́n á kó títì ó ti dáhùn bí òun ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ pé àtàlẹ̀ yẹn ń dẹ́gbẹ̀rẹ̀ àbò títì wọn. wọ́n ní ìgbèjà المفسح زانيجي يصاحب زانيجي صاحب